yaro ya kai shi wata takwas mm-hmm. a cikin a cikin mahaifiyarsa wata takwas. Mm. To a wannan lokacin kowane organs wato ina nufin kowace gaba so take ta kama aikinta domin wata taran da za a haifi yaron ya zo. Shi isa wata takwas ba ta haihuwa a wannan lokacin mm. to kwakwalwa da zuciya su suke dakatar da kowace gaba hannun nan ne kafa ne huhu ne cimbi mm-hmm. ne su ce to ku saurara. sai a shiga mitin tsakanin kwakwalwa da zuciya. Yaya za a yi to mu raba wa kowa aikinsa. Don haka kwakwalwa da zuciya su suke ƙoƙarin raba wa kowanne aiki ya san position ɗinsa mm. domin kowace gaba da ka sani factory ce ta Ubangiji gangar jiki ajiyar Allah. In ka ce da na ce factory mm. wato ka ɗauko kamar hanta. Mm. Factory ce ta Ubangiji idan ka shiga hanta ita ake kira liver mm. da turanci laraba suna kiranta alkabid ita wannan shine ɗakin da da za ka ci abinci mm-hmm. ya narke ba inda zai tafi sai cikinta idan ya tafi akwai waɗansu halittu a cikinta mm-hmm. waɗanda wannan halittun abincin yana yale-yale ina kore-kore akwai mm. halitta ɗaya da ake kiranta figiman mm. ita ce take yi wa wannan abincin fentin ja shine jini ike komawa jini haka kuma wannan ɗakin na, na, na, na, na, na, na hanta mm. akwai wata bakteriyas da ita aikinta zuba wa jinin sinadarin calcium akwai abin da ake kira calcitonin hormone mm. wato ruwan calcium wanda wannan ruwan calcium ɗin ya amfanar da ƙashi ya amfa mm, ƙashi mai ƙarfi shine bone akwai cartilage bone akwai bone akwai cartilage bone spongy bone mm-hmm. cartilage bone an fahimta ko wato ƙashi mai laushi da ƙashi mai ƙarfi to wannan sinadarin na calcium shi ne abincinsu kai hatta da ɓargo ma ina buƙatarsa yadda ike ƙyanƙyasar da mai, wato any cells duk wasu ƙwayoyin halittu na tubalan gina jiki to ita wannan hantar ita ke ɗauke da wannan bacteria ɗin da take zuba wannan calcium ɗin wannan calcium ɗin ina cikin jini yadda idan aka samu wani internal injury ina mhm. nufin tsagewa fashewa ta ciki jini idin ga zuba wannan calcium ɗin shi ke zuwa bakin wannan tsagar ba mhm. tare da treatment ɗin komai ba ya zo ya dinga daskarar da tishu ɗin gurin sai kaga mm. jinin ya tsaya mm. da ikon Allah gangar jiki ikon Allah turka shi malam ka ɗauke mu yau ka kai mu wani aji daban ka ajiye hematology ne <laughs> Allah shiga eh, fita hematology malam muna godiya masu ilimin jini sun san abin da nake faɗa haka yake <laughs> ah, Allah shiga fita malam na'am hmm, hana rasa ma abin da zan tambaye ka Allah shiga fita malam ita kwakwalwa fa ai eh, kwakwalwan zan taɓo <laughs> yanzu masha Allah ah, malam kamar yadda ce da zuciya da kwakwalwa su ne kaman iyaye sosai su ne jigo jigo kuma ma'ajiyar ma'ajiyar rai rai na ɗan adam gaba ɗaya. Wato zan iya cewa ran biyu ne kenan? A'a ran ba biyu bane. guda nawa ne? Ai Allah shiga fata malam yanzu ai kai zan tambaya. Malam turan guda biyu ne? Tunda ka faɗo zancen bari mu je. Karatu ne mai faɗi. Ni bari mu ajiye shi a gefe. ni dai na ji ubangiji da kansa ya yabi kansa. Ya ce subhanallazi khalaqal azwaja kullaha matun tumbitul arab wamin min anfusikum wa Alamun. la tsarki ya tabbatar wa Ubangijin da ya halitti dukkan komai biyu. Komai biyu ne, halakal azwaja kullaha min matun bitul arar. Abin da ƙasa take tsoro da shi, mhm. wa min anfusikum da cikin jikunan ko halitta, wa min ma la alamun, da abin da ba ku sani ba, ba wani abu guda ɗaya sai Allah. Mu je karatu. malam ka gama ba amsa <laughs> Allah shiga bata malam bari mu je. idan ɗaya daga cikin waɗancan jigogi guda biyu kafin mu zo wancan magana ta hanta idan suka samu matsala ko dai kwakwalwa ita dai zuciya akan ga mutane sukan kamu da ciwon zuciya ba mu san me ya same ta ba ita ma kwakwalwa ka ji mutum an ce ai gaba ɗaya ma tunaninsa yanzu baya tafiya ko kuma tunaninsa ya tafi shin wasu ƙwayoyin cuta ne suke shiga ciki su haifar musu da matsala har su kasa sarrafa ɗan adam ɗin? a ina a cikin zuciyar ko cikin ƙwaƙwalwa bari mu je cikin ƙwaƙwalwa to ita ƙwaƙwalwa ita ce mafi daraja da martaba da tsada na abin da Allah ya ba wa jikin ɗan adam domin ita sarki ce da Allah ya tashi samar da ita mm. sai ya samar da ita da wani ruwa ita ruwa ce mm-hmm. don ya ce waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy ubangiji ya sanya ruwa ya zama rayuwa ga dukkan komai ita a matsayin kamar gajimare take na mhm, sararin mhm, mhm, samaniya wanda gajimare mun sani cewa sai ya haɗa ake samun ruwa mm. to haka kwakwalwa take zazzago wa gangar jiki sinadarin ruwan da shi jikin ba zai zauna lafiya ba sai da su mm. wanda laraba sai kiransu alhormonat fi jismul insan hmm. bature ya ce hormone wannan hormone ɗin mm-hmm. mafi yawan su daga ƙwaƙwalwa suke to ƙwaƙwalwa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata ajiya na ɗakuna da gidaje da gurare da za ka shekara ɗari da ashirin a duniya. Mm. To, in ka buɗe, ka buɗe uh, ɗaki bi biyu cikin ɗari, mm-hmm. wato 2% cikin 100%. iya abin da za ka iya buɗewa ɗakunan da za su buɗe kenan. Na abin da, to ki ɗauka faɗaki ɗaya aka fito da shi. Mm. aka samu mana kwamfuta kwamfutan nan ta tattare sirrin duniya gaba ɗaya mm, mm, wannan kwakwalwar daga cikin kwakwalwar wani ne Allah ya fito da shi shi ma ya gada ne a kwakwalwar Adamu wa allama Adamal asma a kullaha kenan Allah bai yi wani memari a duniya mai ma'adana irin kwakwalwar ɗan adam ba. Don haka ita kwakwalwa ba kawai wai tunani ba ce ita, mm-hmm, mm-hmm. ita ce gangar jiki. A cikin kwakwalwa akwai mm. wani ɗaki, mm. shi wannan ɗakin da bature izo masa mm. caye masa the master gland a cikin kwakwalwa iki. Mm-hmm. The master gland Laraba ta suka ce, <laughs> eh, Laraba kuma suka ce, mamlakatil guddad, wato ga wani abu shi fa wannan abin da ake magana a kansa girmansa bai kai rabin ƙwayar gero ba rabin ƙwayar gero nisfu giram amma a wannan ƙwayar da Allah ya ajiye ta a cikin ƙwaƙwalwa ita kaɗai Allah ya zuba wa saiwoyi da jijiyoyi aƙalla guda dubu ɗari da hamsin ba ta kai mm. rabin ƙwayar gero ba lallai gangar jiki ikon Allah kun ji fa jama'a ita wannan ƙwayar ita ce fituitary mm. laraba suna kiransa gudda nuhamiya wato inda za ka yi mamaki ruwan haɓaka gangar jikin ɗan adam mm. daga cikin wannan ƙwayar yake fitowa mm. wanda bai huce rabin ƙwayar gero ba kenan ashe ba ruwan ba ne wato aikin ƙudurar Ubangiji ke girmama shi, da haka ka zama cikakken mutum da za a ganka characteristics ɗinka ta mm, mm, cika, mm, amma in ka duba wasu aiwa da ne sun rasa wannan ruwan ne da zai haɓaka jikinsu daga cikin waccan ƙwayar wacce ba ta kai rabin ƙwayar gero ba, jikinsu ya zama haka. Malam ka zo da wani karatu sabo. A ƙwaƙwalwa nake. To, mu je zuwa. ai na ji an taɓo maganan wadanni ne gaga wani karatu ne daban zahara jin bello jigiriya na ga kayi tsum ko ka ɗauka a aji kake <laughs> gangar jiki ikon Allah gaskiya kan domin tambaya ta di yanda malam ya keto dangane da ita wannan kwaya wacce ba ta kai rabin kwaya gero kuma aka ce an sa mata mm, jijiyoyi jijiyoyi akalla guda dubu ɗari da hamsin sai sama da haka sannan kuma ɗaya daga cikin misalin da ya ɗauki hankali na ƙwarai da gaske da malam ya ce idan mutum ya rasa wannan sinadarin ruwan da yake tattare da ita yakan rasa wasu sassa waɗanda za su taimaka wajen gina halittarsa. Ga hmm. abin mamaki. To baya ga. Ga ma abin mamaki. Hmm. In ka ji an ce primary infertility, hmm. wato rashin haihuwa mai matakin farko, wannan ɗakin ne. Akwai ruwa a cikinsa wanda ke samar da ƙwayayen halitta. Akwai ruwa a cikinsa wanda ke haɓaka ƙwayayen halitta. Hmm. Larabawa sun ce alhormonal juraidiyya wal hormonal lutein. Bature ya ce luteinizing hormones and follicle stimulating hormones. a cikin wannan ƙwayar hmm. da ba ta kai rabin ƙwayar gero ba suke, wato kenan ashe da za a ce ga mutum bai taɓa haihuwa ba, hmm. to aka tafi ƙwaƙwalwarsa cikin ɗakin ne. ana iya samun fituwa ta ritumo mm-hmm. wato ƙari ko kumburin wannan mm-hmm. kai in ba takanoloji ba ya za a iya gano wannan